alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma barkan mu da wani lokaci da fatan muna lafiya. Barka da shigowa ita ce mai albarka Musa Musa Wali Global Crypto. <coughs> A yanzu mu mana bidiyo da ake withdrawal na OpenX OEX na Satoshi app cikin sauki yadda za ka yi abinka cikin sauki. To insha Allah za mu yi bayanin sa yadda yake. Na farko yanzu za mu fara tafiya kan shi misali za mu fara tafiya kan shi Satoshi app ɗinmu. mu idan muka shigo ka shiga ka shigo satoshi app gashi mun shigo idan ya buɗe za mu shigo nan gurin inda za ka shigo nan za ka taɓa kan wannan wallet ɗin gashi nan kan alamar wallet shi za ka taɓa eh, idan ka taɓa kan alamar wallet gashi nan mun taɓa shi yau da muka taɓa shi sai ka zo sai mu taɓa nan gurin alamar shi misali sai ka zo sai mu taɓa nan gashi nan gashi nan sai mu taɓa shi don muka taɓa sai ka zo sai ka zo dai ka zo nan gurin dai nan gurin sai ka taɓa nan kana taɓa shi in ya buɗe haka sai ka zo kai ka taɓa kan withdrawal gashi withdraw sai ka zo sai ka taɓa withdraw idan ka taɓa daidai kan withdrawal ɗin ina fatan mun gani za ka taɓa daidai nan gurin yau kan withdrawal gashi ya kana taɓa shi sai ka taɓa link withdrawal ɗin kana taɓa link withdrawal ah, gashi nan mun taɓa link withdrawal sai ka zo sai ka yi postin din wallet address ɗin da ka turawa sannan nan gurin kuma ya saka ka saka wannan ah, asset password guda shida da ka saita lokacin da zamu cire kusan lokacin da zamu cire ko din mu to yanzu iyaye za ka yi idan karka sha wahala wanda suka cire suka cire ko din su suka cire ah, suka cire ko suka cire ko ta idan suna so su tura ta kan wannan wallet ɗin yadda za ka yi shine sai ka ɗanyo baya haka sai ka danyo back kadan haka kun ga mun dawo baya kaɗan to sai ka dawo nan gurin kun ga wannan shine ko din da muka cire asali a da tun wancan lokacin da muka yi bani sai ka taba kan shi ka taba kan shi haka za ka dan jira idan ka taba kan shi ko ka taba kan shi a wannan kan withdrawal din directly okay okay ba kan withdrawal din ba ok gashi kana taba shi za ka gashi ya saka maka nan gurin record financial record din kun ga yana ga tun a lokacin da muka cire gashi nan to sai ka taba nan gurin kana taba nan haka to ga wallet ɗinka wannan wallet ɗin ita ce da ka cire ko ɗinka a da idan kana so nan za a ƙara tura sai ka danne shi haka sai ka danne shi ka yi kwafi ka ga sha mana kwafi ga mun yi kwafi ɗinta yanzu akan wannan wala inda na cire ko ina a da ita zan cire zan cire zan cire wannan ina zan cire e x ina sai in ƙara danna shi sai in taba shi haka ka taba shi haka sai ka zo sai ka taba withdrawal again in ka taba withdrawal mhm, ina ga network ne da dan nauyi yau gashi nan za ka taɓa wuzuro sai ka taɓa wuzuro sai ka zo sai ka danne shi haka sai ka fostin gashi nan ta fito sai ka fostin ku kula da ita gashi nan in kun kula ah, e h00 zan nuna maku wani abu a ƙarshe sai ka zo nan gurin sai ka saka wannan login password din naka da kasa da kasa a baya wanda ka saita a baya lokacin zaka cire ko in ba ka saita ba a da a nan ƙasa zaka sun saka maka kai creating ɗin login password sai ka sa lambobi guda shida to yanzu bara in sa lambobin na guda shida to gashi nan na sa lambobin guda shida login password sai ka yanna link withdrawal gashi nan sai ka yanna shi gashi nan za su tabbatar maka yanzu wannan wallet din ita ce zaka tura ita ce zaka yi withdrawal akai in ka tabbatar da ita ce kawai sai ka yanna confirming ka yanna confirming sai mu dan jinkirta mu gani yawa yawa to yanzu sun tura mana code sun tura mun code ta kan email din da na amfani da shi zan je sai ɗauko email zan ɗauko wannan ɗin bara shiga shi ma ɗauko shi sai mu tafi wani ce bara yawa gashi gashi na zo sun tsuro nan gurin kaga sai ka danna shi haka in ka danna shi sai kai kofi kana kofi sai kai minimizing in kai minimizing sai ka dawo sai ka dawo kan application ɗin yawa sai ka dawo kan application ɗin ok babu damuwa so sun dawo da mu baya ofisin sai ka confirmin sai ka yana ka confirmin kawai da ko saka maka resending nan ba ruwanka da resend kawai ka yana confirming ɗin gashi nan yau kana danna confirmin yanzu za su ce ka sake ka yi verification fuska ka sake bidiyon fuska ka to bara mu bidiyon fuska yanzu magani yawa yanzu kawai sai mu danna start verification bara mu gani ala sa network ya mu dama sai ka danna na farkon nan ka ba dai kai allowed sai ya kara danna allowed shi ma again yawa sai so bara mu gani ga mu nan za mu yi bidiyon fuskar position your face in the frame turn your head slowly to the left turn your head slowly to the left position your face in the frame Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Position your face in the frame. Turn your head slowly to the left. Position your face in the frame. slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Raise your head slowly. Open your mouth. Open your mouth. <laughs> Open your mouth. <laughs> Ok, yawa da zarar yayi za su dawo da kai haka suna dawo da kai haka shikenan kawai yayi eh. yayi kenan kaga sun dawo da kai haka yayi kawai shawo sai kuma abu na gaba sai kuma abu na gaba kun ga cewa ai wannan din wala address ta kan satoshi app muka dauka to bara ka kan koma kan shi ya yake kan eh, meta max din nawa okay kan meta max din za ku ga wala address din sam da irin ta ce kuma da kuma saboda wani in yazo zai dauko ta max din max din za ta iya bashi wahala ya ta fama ya ta fama in kai hakan kaga shikenan kawai za ka samu yawa to kun ga misali kun ga in kun kula wala addressing da normal irin ta ce komai da kuma wannan irin ce a can din saboda haka in har dawowa ta nan in zai baka wahala kawai ka shiga haka din wanda kuma ba su da ba su a da ba haka yanzu kawai sai su zo su dauko wala address din su ta metamax din su yanzu sai su copy su je su saka suna yin copy su je can su posting eh, haka ya yake Allah ya sa mu dace da fatan za ku mana subscribing da danna mana alamar karora yawwa kar a manta da yi mana subscribing da kuma danna mana alamar karora a kan youtube channel ɗin mai albarka don kallon sabbin bidiyon mai da zarar mun ɗora insha Allah yanzu mun zo bayan sallah za mu ci gaba da ɗora bidiyo kala kala insha Allah Allah ya mana jagora Allah kuma ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh